radio hausa boh ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro kun kama radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an da lafiya. To abubuwan da mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san sai labarun duna da dume-dumen su sai kuma shirin nan na mu koma noma sannan kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. To da fatan za ku kasance tare mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kokun santa da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 29 ga watan rabiu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan nuwamban shekara ta 1983 bangaren arewacin kasar cyprus ya shalanta ballewa daga kudancin kasar kafin haka dai gwamnatin kasar turkiya ta aike da sojojinta wanda suka mamaye arewacin cyprus inda mafi yawan mazauna wurin musulmi ne turkawa daga kudu kuma akwai 'yan kabilar girka kiristoci tsibirin cyprus dai yana kusa da kasashen turkiya girka syria masar da kuma lebanon wanda hakan ya ba shi matsayi na musamman a fagen siyasa da tattalin arziki a yankin duk kokarin da majalisar yankin duniya ta yi na sulhuntawa da kuma sake hada bangarorin kasar ta cyprus bai ci nasara ba a halin yanzu dai akwai sojojin majalisar ɗinkin duniya waɗanda suke akan iyakokin cyprus ta arewa da kuma cyprus ta kudu. masu ware ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau bayan kwace iko da ofishin jikadancin kasar amurka a birnin tehran na kasar iran wanda ɗaliban jami'a suka yi amurka ta ba da sanarwar rufe dukkanin asusun ajiyar kudade na kasar iran a bankunan kasar a duk faɗin duniya wannan matakin ya kara tsananta takunkuman tattalin arzikin amurka wanda ta ɗora wa kasar iran sai dai wannan bai sanya gwamnatin ta kasar iran ta ja da baya ba kafin haka da 'yan kwanaki gwamnatin iran din ta dakatar da sayarwa gwamnatin amurka da ɗanyen man fetur domin irin adawar da take nuna wa ƙasar da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau majalisar ƙwararru masu zaben jagora a ƙasar iran ta amince da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar wanda aka rubuta bisa aƙida ta addinin musulunci da kuma karantarwa ta manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa a tsarkaka wannan dai shine kundin tsarin mulki na addinin musulunci na farko kuma bayan haka an bijiro da shi ga mutanen kasar ta Iran wanda wani zaɓe ne na raba gardama da aka gudanar wanda kuma jama'a suka amince da shi da babban rinjaye a cikin kundin tsarin mulkin an bijiro da adalci da kiyaye haƙƙin bil'adama na addinin musulunci a fili daga bisani an gudanar da wasu sauye-sauye da kuma ƙari a cikin kundin tsarin mulkin na ƙasar iran wanda shi ma yake samun amincewar mutanen ƙasar jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madalla yanzu kuma ga labaran duniya da ni mustapha adam zan gabatar muku da farko ga kanunsu mayakan yankin tigray na kasar habasha sun harba makamai masu linzami a kan filayen sauka jiragen sama biyu a yankin amhara da kuma a birnin asmara na kasar eritrea kakakin majalisar shawarar musulunci ta iran ya ce rikicin bayan zaɓe ya nuna hakikanin fuska amurka jiragen yakin haramtacce kasar isra'ila sun kai hare-hare a yankin gaza to yanzu ga cikakkun labarin mayakan yankin tigray na kasar habasha sun harba makamai masu linzami a kan filin saukar jiragen sama na yankin amhara kakakin gwamnatin yankin tigray yake yaƙi da gwamnatin tarayyar kasar habasha ya tabbatar da kai harin yana komai gargadin cewa za su kai wani harin akan birnin asmara na kasar eritrea gwamnatin tarayyar habasha ta tabbatar da cewa makaman roka sun fada a kan filayen jiragen sama guda biyu na gondar da kuma bahir a daren juma'a a yankin na amhara a wani rahoton da kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto ya ce mayakan na tigray sun kai hari da makamai masu linzami har guda uku a birnin asmara na kasar eritrea majiyar ta ambato jami'an diflomasiyar kasashen waje su biyar suna tabbatar da cewa an kai wa babban birnin kasar eritrea asmar hari da makamai masu linzami a jiya asabar a ranar hudu, ga watan nuwamba ne dai rikici ya barke a tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da kuma gwamnatin yankin tigray mai son ballewa daga kasar da dai gwamnatin kasar ta habasha ta kafa dokar ta ɓaci a cikin wannan yankin na tigray ya zuwa yanzu mutane karasa rayukansu yayin da wasu da adadinsu ya kai dubu ashirin da ɗaya suka tsallaka iyaka zuwa cikin ƙasar sudan ana ci gaba da yin kiraye-kiraye ga dukkanin ɓangarorin biyu da su zauna a kan teburin tattaunawa maimakon yaƙi domin warware saɓanin da ke tsakaninsu to har yanzu muna ƙasar ta habasha inda aka kiraye gwamnatin ƙasar da ta kai kayan agaji zuwa yankin tigray da ke fama da rikici jami'in diflomasiyar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ayyukan agaji ya yi kira ga gwamnatin ƙasar ta habasha da ta buɗe kafar da za a iya shigar da kayan agaji zuwa yankin na tigray a shekarun jiya juma'a majalisar ɗinkin duniyar ta hanyar wakilanta ƙasar ta habasha ta miƙa bukatunta na ganin cewa an buɗe wata kafa ta kai kayakin agaji jami'an diplomasiyar habasha sun yi wa ɗinkin duniya jawabi akan halin da ake ciki a yankin na tigray mai kula da ayyukan majalisar ɗinkin duniya a habasha ya buƙaci gwamnati da ta buɗe hanyoyin samar da layukan tarho da ayyukan banki da kuma ruwan sha ga mutanen yankin da yakin ya rutsa da su har ila yau ya kara da cewa da akwai mutanen da suka kai 800 masu aikin agaji a tigray amma ba za su yi tuntubar su ba saboda katsewar hanyoyin sadarwa na tarho a nashi gefen mataimakin firaministan habasha da mai konen ya ce isar da kayan agaji zuwa yankin wani nauyi ne wanda ya rataya a wuyan gwamnatin kasar to kuna tare da radio BOH hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran kakakin majalisar shawarar musulunci ta iran ya ce rikicin bayan zaɓe ya nuna hakikanin fuskar amurka kakakin majalisar shawarar musulunci ta ɗin muhammad bakir kalibaf ya faɗa a yau asabar cewa zaɓen shugaban ƙasa na amurka ya nuna hakikanin yadda ƙasar take kalibaf ya ƙara da cewa ɗan mutuncin da wasu ke ganin amurka da shi ya rushe kuma ƙasar ta hau turbar durƙushewa. shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran din ya kara da cewa yadda amurka take tallata wa duniya kanta yana da bambanci matuka da hakikanin da take a cikin gida shi dai shugaban kasa amurka donald trump wanda ya sha kayi a zaben da aka yi ya kirda da hakan lamarin da ake ganin cewa a matsayin barazana ce ta jefa kasar cikin rikici. jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai hare-hare a kan yankin gaza a yau lahadi da asubahin yau lahadi ne dai 'yan sahiyoniyar suka kai wasu hare-hare jiragen sama da ko manyan bindigogi kan wasu wurare uku na yankin gaza majalisar falasinawa ta ambaci cewa jiragen yakin na 'yan sahiyoniya sun kai hari da makamai masu linzami biyu a kusa da filin saukar jiragen sama na yankin gaza da kuma gabashin rafah sai dai majiyar ta ce zuwa yanzu babu wani rahoto da yake nuni da cewa an samu waɗanda suka jikkata sanadiyar hare-haren na 'yan sahayoniya a gabashin unguwar zaitun da ke wato gabashin yankin na gaza da kuma arewacin ta 'yan sahayoniyar sun kai wasu hare-hare da manyan bindigogi yankin gaza dai da yake a ƙarƙashin killacewar 'yan sahayoniya na tsawon shekaru masu yawa yakan fuskanci hare-hare na wuce gona da iri irin waɗannan daga lokaci zuwa lokaci to ƙarshen labarin duniyar kenan yanzu sai a gya zama domin a saurari shirin nan na mu koma noma mu ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin hukuma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya dangane da tsare-tsaren da ake amfani da su wajen yin magunguna da yadda ake shuka su da ya zama wani rukuni na noma a nan iran da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shin da gabata mun yi sharafage a kan yadda iran ake yin gonakin tsire-tsire da ake amfani da su wajen yin magunguna walau na gargajiya ko kuma na zamani ƙungiyar masu shuka tsire-tsire da ake amfani da su domin yin magunguna ta iran ta bayyana cewa da akwai nau'o'in tsire-tsire da suke tsakanin 170 zuwa 200 da ake yin gonaki na musamman da su a nan ana nufin irin tsaron tsaron da ake ware gonaki domin shuka su da kula da su kamar yadda ake yi wa amfanin gona na abinci domin kuwa da akwai wasu tsare-tsaren da suke fitowa a cikin ɗabi'a waɗanda ba sai an killace su ba ko a yi musu gonaki na musamman amma kuma ana amfani da su wajen yin magunguna. cikin iran ana shuka tsire-tsire mabambanta kuma masu yawa amma za a iya cewa waɗanda suka fi zama ruwan dare su ne za'afaran da kuma damask ross ko kuma furen damask kowane ɗaya daga cikin waɗannan tsare-tsaren guda biyu ana amfani da shi wajen yin magunguna na gargajiya da samar da wasu sanadarori masu amfani walau a cikin manyan kamfanoni wajen sarrafa wasu abubuwa da suka shafi amfanin bil'adama idan muka ɗauki za'afaran ga misali za mu yi cin karo nazarce-nazarce masu yawa da masana magunguna da tsire-tsire suka wallafa a cikin mujallu na musamman na kiwon lafiya amurka da birtaniya da kuma nan iran akan sadarorin da suke kunshi a cikinsa da kuma magungunan da yake yi daga cikinsu da akwai taimakawa wajen maganin cutuka masu alaƙa da zuciya hakanan kuma yana sa jinin da ya dunkule ya katse da kuma maganin zafi da raɗaɗi ƙarfafa ƙwaƙwalwa da maganin ciwon daji duk suna cikin aikinsa shi kuwa furen damas ana amfani da shi wajen yin mai na musamman hakanan turare sannan kuma a tatsi fure wanda ake kira da rosota bugu da ƙari ana amfani da shi a cikin abinci domin bayar da ɗanɗano mai daɗi baya ga waɗannan biyun da muka ambata da akwai wasu tsire-tsiren masu yawa irin su na'ana da karamfani da citta duk a ƙarƙashin waɗanda ake amfani da su domin yin magunguna wasu tsare-tsaren da ake shukawa ba su ɗaukar lokaci mai tsawo domin su nuna yadda za a ci moriyarsu yayin da wasu kuwa suna da buƙatuwa da lokaci mai tsawo wasu ma har shekaru har ila yau wasu tsare-tsaren suna da buƙatuwa da ruwa mai yawa yayin da wasu kuma ruwa kaɗan ya ishe su girman gonaki da ake amfani da su domin yin shuke-shuke irin waɗannan ya danganta ne da karfin wato aljihun mutum da kuma saninsa da kasuwanni da ake hada-hadar tsire-tsire irin waɗannan a cikin gida ko a waje wani abu mai muhimmanci a nan shine cewa yin gonaki irin waɗannan ya zama wata sana'a mai zaman kanta iran wacce kuma ake da cibiyoyi masu zaman kansu da suke bayar da horo ga masu sha'awar yinta domin a duniya a yanzu ba a kowace shekara ana samun kudaden da suka kai dala amurka biliyan 100 daga irin waɗannan gonakin na tsire-tsire na magunguna shi ko bankin duniya ya yi hasashen cewa nan da shekaru 30 masu zuwa wato shekara ta 2050 kudaden shigar da ake samu daga wannan irin noma za su rubanya har sau hamsin. Tuma sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri, amma kafin mu karkare muna gayyatar ku zuwa shafukanmu na intanet da suka hada da www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu dauke da wani jigon. kafin lokacin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari a saurare sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau ma ɗauki da sabuwar waƙar nan da wani mawaƙi na nan ƙasar Iran ya yi ne mai suna Afshin Yadullah. Da fata masu saurari su gyara zama domin saurari waƙa a bakin mai ita. میخوام با کسی غیر از تو باشم میخوام از خوابی که لحظهش یه ساله برای دیدن روی تو پاشم to da kyau afshin yadullah a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma ta kayatar da su kuma anan zan daga aya sai a wata za ku ji mu dauki da sabon shirin amma kafin nan ana iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu da muke gabatar muku a shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng I give all چشمای تو میشم masu saurare muna fatan za ku ziyarci mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv.ng sai kuma can da marace idan Allah kai mu lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatun. Mm-hmm.